Yayin da al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekara, shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi dubi ne akan farashin wasu kayayyakin abinci da aka fi yawan amfani da su a irin wannan lokaci na azumi a kasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar. Wakiliyar ma Abuja Hauwa Umar ta kewaya kasuwar gudu da ke Abuja domin jiyo mana farashin kayayyakin abinci. bayan soma azumin watan Ramadan. Sunana Malam Dauda Mula, ni dan Jos ne amma daga Diremu nake kasuwanci. na kan sai da su wake, masara, gero, shinkafa, shinkafan tuwo, manja, magi, taliya. Ko shi wani lokaci mukan samu sala daga wurin 'yan kasuwa. Amma gana baskiya abu ɗaya muka samu karancin shekaru a cikin kayan abinci ita ce man gyaɗa kawai. Fulawa ma ta ɗan kara kaɗan. Amma wani lokaci suka ɗauki advantajin wannan lokacin su kara sun kayan abinci. Amma gaskiya bane da sauki. To man gyaɗan kamar wani cikas aka samu. Da a ce muka sai 25 lita dai akan farashi dubu ashirin da shida kamun azumi amma yanzu aka ga kasuwa ya kai dubu talatin har talatin da daya. to kaman yanzu buhun dawa nawa ake sai da shi. Eh, buhun dawa ta kan kai akwai mai akwai mai mudu ɗari ta kan kai dubu talatin da uku mai mudu saba'in da biyar kuma kan kai at least dubu ashirin da hudu ashirin da biyar. nawa kuku ke auna mudu mudu. mudu ta kan na ɗari hudu har yanzu dawar da gyara duk kuɗin su guda ɗaya ɗari hudu hudu masara ta kan nan take domin ba cika amfani da masara sosai masara ta kan nan a ɗari uku da hamsin ɗari uku da sittin. shinkafa da wake da fulawa su kuma yaya farashin su fulawa na nan a ɗari shida mudu buhu tana dubu ashirin da ɗaya ashirin da biyu a yanzu ta ma ɗan kara kaɗan amma mudu ɗari shida take har a yanzu da ake fara azumi farashin bata canja ba ita kuma shinkafa mudu ɗari takwas ta gida forin kuma yakan kai dubu ɗaya buhun forin yakan kai dubu talatin talatin da ɗaya na najeriya yanzu kuma wanda aka fi ci kuma tana nan ashirin da hudu ashirin da biyar suna nan kashi kashi akwai ta ashirin da bakwai akwai ta ashirin da takwas mai karancin kudi ya kasa daidai da sa bisa ga farashin su ga waken kuma naga akwai manya akwai ƙanana akwai kuma ja ga sunan dai kala kala-kala daban-daban yaya farashin su yake gaskiya farashin yana nan inda take bata canja ba jan suna nan kashi guda biyu manyan 800 kanana 750 fari kuma 700 akwai wani kiran shi iron beans 750 tun da can haka take har yanzu fulawa tana nan a 600 mudu har yanzu isa ali kowane muna sayarwa kayan abinci gaskiya wannan shekara ya haura sosai ya fi kowace shekara shinkafan tuwo a wancan shekara muna sayar shi 500 600 yanzu kuma 750 800 wake kuma 800 shekaran baya muna sayar shi 500 shinkafa muna sai ta ɗari shida yanzu kuma muna sai ta ɗari tara akwai ta dubu ɗaya ɗari biyu gero muna sai shi ɗari hudu a wancan shekara amma yanzu muna sai shi ɗari biyar ɗari hudu da hamsin eh, wannan watannin ma gaba ɗaya kasuwar ya kwanta akan shekaran da ya wuce. sunana usman ina sai da tumatiri da karas da kukumba da girin bis da girin pepe. yaya farashin kayan miya. daga kama azumi dai zuwa yau mun samu canji akan komai wallahi buhun tarugu da muna siya dubu biyar wani lokacin hudu da biyar to yanzu ya koma dubu tara muna siya zuwa dubu goma cikin kwana uku nan an samu wannan kara tumatir kuma yau ya fi wasu ma sama da jiya da hekaran jiya don yau tumatiri wanda muna saya dubu takwas dubu bakwai da ɗari biyar bakwai yau ya koma dubu sha hudu shine yasa ma yau ba mu da tumatiri ma kwata-kwata saboda tsadar da yi. Sunana Umar. Me da me kake saidawa? Ga aris ga dankali ga doya kuma ga sauran waɗannan su kara su kukumba haka. Dankalin Hausa muna sai da shi 1000 basket. Aris shi kuma muna sai da shi 3000 yanzu da sai a nan. Doya ita kuma kashi shi muna da ta ko 5 ko 1000 a gaskiya wancan satin an kawo mana buhun hari 38000 amma kuma yanzu gashi yau na je na so shi a kasuwa 50000 na samu karin dubu goma gari a jiya na da shi 225 yau kuma gashi na da shi 3000 to madalla yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wakilin mu a Yamai Sulaimu Barma ya jiyo mana farashin kayan marmari. Suna na mamman ala ko in ce mala ala amma aka sani da mamman salo. Gaskiya ɗanyun kaya dai waɗannan kaya na lambu bana kai gaskiya suna cikin lokaci ne yanzu. Domin tsarar da ke gare su take sama wurin neman su ma in ka zo kayan ka same su shine ma aiki ma ba ma maganin ma kayan ka sai ka zo ka saida ba yanzu ka dauki kankana duka kaya ne waɗanda suke yanzu na niyyar ne ake amfani da su ya kamata a ce suna da sauki amma kuma duk da hakan kin da yake akwai guri gare mu yan kasuwa shi yasa abin ba sauki cikin shi baya ga kankana akwai su ayaba su abarba su mangoro su lemun zaki da su lemun tsami shin ya abin yake bana eto eh lalle wannan kayan da ka ambata cikin wanga lokaci ba sauki take gare su don da yau in ka ɗauki lemon tsami ta shi kaɗai yanzu dai amma sauki ka same ta sauki ka sai ta jaka biyar a da kuma ha a da kuma ba ta huce jaka jaka biyu ɗari biyar ma ko ta yi tsada to amma yanzu ko ka same ta sauki kana iya ka sai ta jaka biyar to ita a yarba wannan a ajin magana ta saboda yake ba kasan mu take fitowa ba daga wata ƙasa take fitowa ta shigo nan Nijar kenan ko ta yi tsada ba maganin lahinta bisa ga waɗanga kayan da sunan na ake noma su cikin gida zuwan azumi ne ya kawo haka ko kuwa akwai wasu dalilai na daban dalilai dai mai da hankali da yake kowa da kowa yana son ya yi buɗe bakin ɗanyen kayan to kenan dole kayan da dole ake amfani da su cikin lokaci dole ne su tsada su kaya ne waɗanda suna amfani da lokacin da akwai su in akwai su arfa za su yi kuma in babu su wannan lokacin sai ka iske sun yi tsada wani lokaci za a danganta su daga azumi kuma ba a laihin azumi ba ne wannan na nunin kenan akwai bukatar sake duba hanyoyin farfado da noma kenan a nan nijar wannan yana da kyau gwamnati ita kan kanta ta diba ta tallafa ma manoman da irin waɗannan kayan da ya kamata na eh, zamani na noma wanda za a zo da su a yi noma ya wadace ƙasa gaba ɗaya yanzu in ka ɗauka cikin 'yan shekarun ga biyu da ai in ka ɗauki kankana sai mun ɗauko ta daga waje mun shigo da ita Nijar amma yanzu noman da ake wanda ake sha gare mu duka noman mu ne nan gida muna da hilin noman su nan cikin ƙasar mu Nijar yanzu in ka ɗauki kamar lemu wannan agada ai suna noman lemu suna noman lemu sosai agada to kuma banda lemun kin akwai itatuwa da dama waɗanda 'yan aka mai da hankali gunsu za a iya samun su cikin wannan yankin agada kin za a iya noma su da dama wanda za a zo da su cikin ƙasar mu mu muka noma su kuma a yi shi cinikin gida ne wanda za a da shi kayan gida ne manoman da suka noma su amfana da shi kuma masu sai su samu sauki. Masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.